rinka cewa wannan daya balan in yi uwa na laulayin ciki an dinga aibanta ɗa a ciki kenan ɗaya ya cika kaza ɗaya ya cika kaza ba za a kira ma ɗa albarka ba sai ya zo duniya ya wani abu a ce ya zo duniya yana lalacewa alhali tun yana cikin ciki aka lalata tarbiyarsa to ni wallahi zan je in lallashi kayana sana'a duk wacce ya ga zai iya yi ita zai yi ba dole bane sai ya aikin kafinta. In kin yi haka aikin burge ni tunda zaki lallashe shi hankali ko. Amma an ce kake wa ai yanzu zai karye. Allah baka hakuri. ai abin kenan in an gaya muku magana ba kwa ji yanzu gashi nan kin je kin lalata shi na magana kin ce wai na mai baki to ban masa ba kuma wannan aikin kafinta sai ya je ya yi shi in haɗuwa yake kare sa kuma ya a Tibilis. Ah, ah. <laughs> Matan, an fito na fito zan na je gun aiki yaya wallahi to Allah ya tsare an dan ban abin da zan dan yi kallace ko rana daga eh na ba maka ne naira dani a cikin ciki wala mun ka ɗauka ka sai biredi sai ka haɗa da ga keshe ina ga magula ce ga keshe ka ga ga ga alala wannan ya isa raba biyu ni ba da cikin garuwa <laughs> Allah ya tsare Good afternoon. Ah, good afternoon. Why do you go now? I'm going to the house. Your house? Yeah. Hey! Ah! Ya na garka kuma kan mashin ka. Eh, Ai na fito daga sana'a ne. Sana'a kuma? Ah, sana'a. Gashi. Kana gani na akai? Ah. Sana'a da sana'a kuma. To, ka san dai zama haka nan ba zai taba yiwuwa mun ba. Shine na gaggara in rufa maka na asiri in je in nemo abin da zan ci. Iyaye na da yan uwa na su samu su makwancin hankali. Gaskiya ne. Gaskiya ne. is good gaskiya ne to ai sana'a ne ban gane wani sana'a ne ba me ka ganna kai ah, na ga kakan mashin exactly kada ka gaya min cewa ka koma a caba ah, ah, wannan sana'a ne na fito wanda zai rufa min asiri rufa ma gidan mai rufa iyaye na hada yan uwana okada exactly sir okada yeah yeah okada yeah hey kar ka mance malam Ilyasu a ce mai ilimi kaman ka abin da ka karanta ba karanta shi ba master sai da kai ina da digiri abin da kake da shi a kwanyan ka bani da shi hey it's no good hey forget about your degree or masters ka ije shi a gefe ka zo kai ma ka kama sana'a no no no no ha ce kuma kana kana kana a caba so good ka tuna da abu daya kana da degree ina da masters na cire girman kai saboda bana so in je in tashi da safe in je gidan wani excuse me dan taimake ne ba na no baran iya a gani ka cire girman kai ka ije wannan degree naka a gefe ko go and go to the side kana da degree ka babu wanda zai kamfanin ta za ta iya ɗaukan ka amma ka rufa kanka ka ba shai wannan ba yi ba ba ba ba ba ba ba haba haba it's not good it's not good it's not good to ni da hankali na ba zan yi okada ba mana ina zuwa a ce ne 滚！